يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha ɗaya ga watan ramadan dubu da arba'in da kuma talatin har yanzu muna cikin suratu al-furqan kuma za mu tashi aya ne ta hamsin da tara malan آه، karanta الله ya موافقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كما هل انتم عندما تكون سورة الفرقان كما زعمت آية نيتا خمسين ترى malan آه، karanta الله ya موافقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا قال الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Allah shine wannan da khalaqa samawati wal ard ya halicci sammai da kuma ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a kwanaki shida kwanaki shida irin lissafin sa azza wa jalla kuma wasa, da kuma wasa, da kuma horewarsa ma'ana dai wannan ubangiji wanda aka ce ka dogara da shi alhayyul ladhi la yamutu to ne wanda ya halicci sammai da kuma ƙasa da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida to halitta abin da ake ce ma halitta samarwa daga rashi al'ijadu min al'adami wal khalq wani abu da can babu shi a samar da shi wannan shi ne halitta to ba mai wannan sai Allah saboda haka Allah shine wanda ya halicci sammai da kuma ƙasa da abin da ke tsakanin su a kwanakin nan da muka ji kwanaki shida daita ala al'arshi a bisa to kamar ya daidaita daidaita kalmar istawa a ƙur'ani takan zo a yanayi uku yanayi na farko kalmar takan zo ba tare da harafi ba a matsayin fi'ili lazimi misali walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin alqasas aya goma sha hudu nan Allah yana bayani dangane da annabi Musa walamma balaga shuddahu lokacin da annabi Musa karfinsa ya cika wastawa ya daidaita cikakken mutum namiji sai muka bashi kaza kaza to kaga nan Allah ya yi amfani da lafazin wastawa amma nan na nufin kawai daidaituwa ne kawai kyan bai ce wastawa alaka ba ko wastawa ila ba to akwai wannan yana nufin wato daidaita yace fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki can cikin suratu almu'minun muminun kenan al-istiwa a wannan na nufin daidaita abu yayi daidai shikenan na biyu istawa kan zuwa qur'ani amma akan raba ta da ila misali aya ta 29 a cikin sura ta biyu huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sace me thumma istawa ila sama kaga nan bayan istawa sai aka kawo ila suka ce istawa na nufin qafada sannan sai ya nufi sama ya daidaita kai irin tasu da ya ta'azza wajal na uku istawa kan zuwa qur'ani bayan istawa a sa ala haka suke guda uku nan ko dai istawa babu wani harafi yadda muka ji ko da ila ko da ala to wanda muke da ita anan wata iri ce kun mastawa alal can a cikin suratu ya yace me الرحمن على العرش استوى da sauransu to wannan daidaitar yawanci ita ce ake ta kai a kai ahlus sunnah wal jama'a Allah sanya mu cikin su suka ce daidaitar Allah daidaita ce irin tasa tunda Allah ya tabbatar ma kansa ya daidaita a sama to dai mutum ya kore ta ba zai yiwu ba to wannan yayi ta'til wannan khabari ne kuma ko dai mutum yayi karambane ce ya daidaita ya zauna a kujera yanda wani ya zauna wannan kuma tashbihi ne ba ta halu sunna suke ci imamuna maliku Allah kara masa rahama limamin gidan hijira wani mutum ya ce ya malik ko ya imam الرحمن على الأرش استوى كيف استوى وبنجي من رحمة يا دي ديت أكن الأرش كمريا سيما ماليتا دي ديتا يا مصري kai din nan ka zauna a siddin doki a ce ya kayi daidai in nan wannan ne mun sani amma na ubangiji ba mu sani ba Su ce imani da haka din wajibi ne tambayar kwakwa irin wannan da kake yi bid'a ne kai ko waje da shi ina jin dan bid'a ne haka malik yace saboda abinda magabata suke kai shine sallamawa suke an gane ko wato al-imrar kai ta ja ka tafiyar da wannan bayani yanda magabata suka fahimta Allah ya daidaita al'arshi kamar yaya Allahu alam to sai aka samu wasu masu hikima da sunan ilimi suke cewa istawa din na ai istaula ne menene istaula wai yayi kiki kaka da ya rinjaye ya kaye sai ya hau to wannan kuskure ne sai suka kafa hujja da wani baiti na larabci wanda mai ma baitin ba san shi ba majhuli wai istawla bishrun ala al iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi هذا بيت لشاعر مجهول لا يعرف وما دام الشاعر مجهولا لا يحتج بشعري حتى لو كان معروفا واستولى بشر على العراق من غير صيف ولا دم مهراق معنى استوى استولى فكلمة استولى هو لا أزو أبوغكو كواني واني كاي تويني لكجرة فكتك فطر استوى دوانتم معنى أكورش انجل الله ويا أبو تنكرا وعلا تكون دهر ذاتي هاي كاي ya dare akan kujerar mulkin sa subhanallah ka'idar ahli sunna Allah ya daidaita a sama yaya Allahu a'lam amanna bi zalika imanan يقينيا la shakka fi idan ka kore kai yi ta'atili in ka kamanta kai yi tashbih kuma na sha fada ibn al-qayyim na cewa al-mu'attila ya'buduna adaman wal mushabbiha ya'buduna sanaman mai ta'tili yana bauta ma babu kowa zero sifir mai tashbih yana bauta ma gunki su kuma ahlus sunna suna baina baina baina zalika sabila saboda aqida ce wasatiyya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata اللهم اجعلنا من اهل الوسط komai ka yi shi wasat aka tsaki karka wuce iyaka karka shi ko addini ne ka zama to tsakatsaki in kai huluwi sai ka halaka ku duru salima kamar da ke cikin tirmidhi hadisi tabbata hadisin ibn abbas wasu mutane sun zo gidan manzo Allah suka ce yayi badar annabi ne ya aka ce eh kun ji kun ji lam yakan yi sallar dare kuma yayi barci kuma yakan yi azumi ya ci abinci kuma yana auren mata sai suka ce tab ya mu ina ga Allah shikenan yake haka sai sai ce to ni kuwa na daina barcin dare har abada sai kuma ce to ni na daina ma cin abinci kullum azumi sai kuma ce to ai ni na ma sallin mata ba magana aure da manzon Allah ya ji labari sallallahu alaihi wa alihi sallam ce to ina son gaya muku na fi ku jin tsoron Allah amma ni na kan yi sallah na kan yi bacci na kan ci abinci na kan yi azumi kuma ina a auren mata kamar rabi ba sunnati laysa min kaga wannan misalin me guluwi ken da suke addini annabi dai da su saboda haka aqidar ahlus sunna kenan game da al-istiwa kuma Allah ya daidaita akan al'arashi menene wahala in kace ya daidaita irin daidaita sa in ka ce yana ko ina to mun sha tambaya me yasa kai kanka in ka tashi addu'a kake daga hannu sama ya Allah ya Allah a ah, ka daina saman kenan a yanzu wannan fa a hankalce wa kenan duk mai addu'a yake ne abin ke yi tunda yana ko ina dai ba za ta sha kafa ya Allah ya Allah ya Allah dukkan ta yafa wa tunda yana koyi na misali amma kai da hankalinka practically a hankalce ya Allah har kana dage da su an gane ko saboda haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau Allah yana ko ina da iliminsa da zatinsa yana kan arshin wa huwa fawqa arshihi majid gashi nan mai risala ya faɗa kasa kasa kuma ko ina a kasar ana karanta risala ko ta abudul qirawani to ma wannan maballin sana tambaya ma annabi ya mayar ya ce ina Allah ya ce na sama a gaban annabi da sai ji kuskure ba to Allah ya da da kuma mu kan gane gaskiya ya ba mu ikon kuma fahimtar haka الرحمن fas'al bihi khabir Allah shine fa ar-rahman fas'al bihi in kana son ka gane wane ne ar-rahman to je ka tambayi khabira wanda ke da ilimi kan ubangiji mai rahma to ya ga ma kowa ne kuwa malamai suka ce ai ba wanda zai iya ba da labari kan wannan ar-rahman in ba annabi muhammadu ba domin shine wanda wato Allah ya aiko don iya da wannan sakon kuma ya yi bayani saboda baya magana kan son zuciya saboda Allah ya wanke harshensa ya ce wa ma yantiqu hawa baya kallon abin da yake ba daidai ba saboda Allah ya tsarkake idanunsa ya ce ma zagal basar wa ma faza ya kuma wanke tunaninsa ya ce wa ma sahibukum bi majnun ba ma ka ci bane ya kuma wanke conduct halin sama gaba daya yace wa innaka kala ala khuluqin azim saboda shine cikakken mutum al-insanu al-kamil ko al-akmal labari kan komai shi yasa duk mai da shi zuwa ga manzon Allah dan yi hukunci dan ya ce fa in kana da'atun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul to ne sa'ata 59 ya kuma ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani hukuncin na ga Allah ne ma'ana manzo Allah shi zai muku bayani suratul shura aya ta goma ya kuma ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ma'ana ainihin komai ya riga ya cika al'an'am aya ta 115 kenan manzo Allah shi ke bayanin komai kuma ya faɗa وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة الشجر آية 40 له سورة باب والخبير نباك الأباري في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هم فدا أبايا dangane da wajibcin bin sunna wadda take fayyace maka komai da komai sunna takan zo ta fassara maka qur'ani ta yi bayanin qur'ani shi yasa al-imam auzai ke cewa a ah, to ai qur'ani ma ya fi bukatuwa zuwa ga sunna fiye da bukatuwar sunna zuwa ga qur'ani sai imam ya ce eh abin da yake nufi li anna sunnata taqdi ala al-qur'an saboda suna ita ce alƙalin qur'ani ita ke fahimci qur'ani a ratun saboda ka wannan kenan aya ta gaba ta ce ne وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا إن أكد شيء da مكة كل سجود yi الله الرحمن قالوا Allah ar الرحمن to kuma ya wai su ba su san da wani suna na Allah ar-rahman ba sukan ce ba mu san wani ar-rahman ba sai rahman al-yamama sai wani wanda yake shi ma yana da rahmaniya amma a yamama yake da zama ne kuma musailimatul kazzab makarici din nan wanda ya da'awar annabci don suna inkarin a kira Allah ar-rahman har ma sukan ce wai wa man rahman ba su ma ce wa man ba saboda man ta ga mutuntawa amma ma akwai wulakantarwa ciki to ka kenan kamar yadda fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin to waye ubangijin halitta maimakon ya ce wa man ko magana kuke da mutum ya ce waye kai babu daɗi zai ci daɗi ya ce wane ne kai amma menene ke nake sun ce menene kai dan menene ma kenan ita kuma ma mai hankali da mara hankali ya shigo ciki in ya ce menene kai ke ta hata ma buzuzu ma kenan hata ma ka dangare hata ma ka dandoniya kenan hata ma kurkudo amma wane ne man li aqil ma li ghayr aqil kamar da suke faɗi to fir'auna ake ce قال فرعون وما رب العالمين can cikin wata sura shuara to anan ma sai suka ce wa man rahman dan ka san al-kufru millatun wahida kafirci ɗaya ne in aka ce su yi sujuda ga Allah mai rahma sai su ce wa man rahman ai la narifur rahman dan haka ne ma a cikin sulhun hudaybiyya lokacin da annabi ya gaya wa mai rubutu sallallahu alaihi wasallam yace uktub bismillahir rahmanir rahim qalu la na'rif ar-rahman wala ar-rahim suka ce a kada ma ka rubuta ar-rahman ar-rahim mun yi wannan bayani lokacin jalar rabuni ko mu ba mu san ar-rahman wa ar-rahim sai suka ce ka rubuta abinda muke rubuta a baya bismikallahum an gane ko to in aka ce ku yi sujuda ga Allah mai rahama shi waye mai rahama nas judu lima ta'muruna hanya zai yi mu yi sujuda saboda kawai ka ce mu yi wa zadahum nufura haka din sai kara musu nufura abin da ake ce ma nufur wato ka ce botsarewa da kuma jutarin kai an gane aya ta gaba ta ce ne تبارك الذي جعل في السماء مروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك mun fassara tabaraka abba wato ya albarkatu ya alkhairantu ma'ana tabaraka allazi ja'ala fis sama'i buruja wannan da ya sanya alburuj buruj su ne manya-manyan taurarin da suke da unguwanni sama kan sama buruj shi zai ce wasu sama'i zafin buruj ina rantsuwa da ainihin samaniya mai buruj manyan taurari wasu kuma suka ce al wai hiya qusurun fi sama wasu irin manya-manyan benaye ne manshin manshin na mala'iku masu tsaro da ke samaniya an rawaito irin wannan tafsiri daga sayyidina ali daga dan abbas daga muhammad ibn ka'ab al-qurabi da Ibrahim an da ainihin Suleiman, ibn Mihran al-A'mash da sauransu amma ibn Kathir ce wal qawl awwal abhar zancen farko cewa ana nufin taurari ne manya-manya wato wannan magana ta fi kyau na'am تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي الذي جعل في السماء بروجا wannan sarki mai iko wanda ya sanya burujan an fassara buruj to tabaraka alkhairansa ya yawa albarkarsa a fili take azza wa wa ja'ala fiha sirajan wannan wa din aqafi ne lil aqaf ne shi kuma aqafi abinda ake ce masa a duniyar arabiya wato mayar da magana kan maganar da ta wuce a dalilin alaka da ta kullu saboda zuwan harafi mai suna wawun ko abin da ya kama da wawu kenan da alkub da ash sun yi tarayya wajen hukunci ɗaya, ci a dalilin zumunta da aka kulla tsakanin su saboda zuwan wawun shi suke kira a nahawar turanci conjunctional misali and kaza and I ate bread and kenan and aka fi conjunction Allah bai ya sanya buruj waɗannan taurari da kuma wato fitila wa kamaran munira da kuma wata mai tsananin haske munir da jama'a wata yane yana so da aiki kuma malaki ce kamaran munira ay mubi'an mushrika bi nurin akhar wato shi wata wani hasken ne yake ɗaukowa kun gane ba hasken shi bane suka ce wata yana reflecting din wani hasken ne da haka can Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an amma wal qamara ne nura rana diya amma wata nur saboda a ilimi na meteorology ainihin ko ka ce astronomy in ka so da dan bambanci shi wata hasken suka ce ba na shi bane yana inikaf ne na wani hasken ina fata an gane ko saboda ka tabaraka alladhi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira sannan kuma da ya ambaci buruj a baya wanda ibn kasir ya karkata cewa gurin taurari ake nufi sai ya kafa hujja da ayat da ke cikin suratul mulk wato aya ta biyar inda ya bayanin aikin taurari yace walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum min sa'id lalle mun kawata samaniyar duniya da fitilu na da aiki uku manya-manyan ayyukan taurari a samaniya uku ne farko dai su kawata samaniyar duniya don yin ce wa zayyana bi masabi wala kad zayyana sama'a duniya kai bi masabi ɗaya na biyu wa ja'alnaha rujuman lishayatin waɗannan taurarin an mai da su kayan jifa Allah kan jefi aljannu shaytanu masu zuwa sato abinda alƙalamin zaki ke rubutawa kaga function na biyu ke na taurari na uku kuma wa bin najmi hum yahtadun in mutum na dokan jeji ya rasa gane tauraruwa ina ta alƙibla sai ya gane kawai dan ya san gun ibada aikin taurari ke in ka dallazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira aya ta gaba ta ce ne وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحان الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو تقرأ أن يتذكر أو أراد شكورا الله دشيني والنندى جعل الليل والنهار خلفة an gane ko wanda ya sanya eh, dare da yini filfa wato mamaya juna wannan ya zo wannan ya zo A awanni biyar baya akwai wannan duhun da muke cikin yanzu ina nufin duhun dare akwai babu ina rana take yanzu ta tafi inda Allah ya ba tafi can kuma za mu je mu yi bacci kuma Allah ta kawo ta ranar tun da ka zo duniya ka taba ganin canji ina nufin ka taba ganin wata rana da za a ce yau ba dare da rana ba ka taba ganin wannan canji to Allah da yi wannan yana gaya mana wa huwa allazi shine fa wannan da ja'ala al-laila wan nahara khilfa wanda ya sanya dare da rana khilfa mamaya juna wannan yazo wannan yazo kamar da yake faɗa cikin suratul ibrahim وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله شيني يهوري مكو رانا دوتا دائبين متتركا جاتنا يا كما هوري مكو دري دائري ya kuma فقا a cikin suratul a'raf aya 54 cewa yughshil layla an-nahara yatlubuhu والشمس والقمر والنجوم مسخرات dare ya lullube rana ko kace yini sai ka nemi hasken ka rasa ne yake wannan sannan kuma yake cewa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu al-layli wan nahar wa ikhtilaf yana daga cikin ayan ubangiji wato sassabawan dare da rana kuma waɗannan dare da rana guda biyu kullum sababbi ne sune al-imamu ibn durr cikin maqsura yake cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala al-jadid ya lil bila eh domin kwanakinka an take rage maka kuma wallahi kuma ka ƙara kusantar kabarinka haka dai haka dai yanda zaka sa tuwo himili da loma daya biyu uku sai kwano ko Ba ka yi ma ka suke sai mutum ya fada kuma rami la ilaha illallah to in ba shiri ba in ba aikin sai ba in ba aikin sai ba ɗan uwa Allah ka rufa asirin ya rabbal alamin to shine ibn durayd yake cewa ai sababbin nan guda biyu innal ka kaga rana kaga dare sababbi ne ko to idza ya ala jadidi in suka dirfa wani abu sabo adna yahu ay qarrabahu kenan sai sun kai shirin bila ga halaka haka ne ko in aka haifi yaro yau to ka bar shi da yau da gobe kawai ka bar shi da dare da rana kawai can zai ga ya girma can zai ce ya aure can zai ce ya mutu ga dan da ya bari me yasa shi gaba sababbi ne guda biyu suka sa shi gaba kawai dare da rana la ilaha illallah ko mota ka sai sabuwa yau to ka barta da yau da gobe kawai kana kwambo a ciki kana jan gilashi saboda sabuwa ce tun daga leda can kuma sai ganda tukutukutu ana tura ta ta fara hayaki ya ta kare shi ne ma'ana innal jadida ne idza mastawla ya alal jadidi adna ya hulil bila sababbin nan in suka sa ya gaba sai sun gaba da shi kuma waɗannan sababbi yau da gobe su ne kas'ahum za su yi dalilin kuma zuwa tashin kiyama la ilaha illallah sura ta Allah ke gaya mana a anan dama sunan wannan sura mai al-furqan menene furqan raba gardama raba gardama da haka shine wanne wannan wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan sai ce me liman arada an yadhakkara aw arada shukura ga wanda ya kamata ya lura to da wanda ya kalli canjin dare da rana ya kamata ya shiga taitayensa eh to shine ga wanda yake so ya wa'astu saboda munasaba musan ash'ari Allah ya kara masa yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wato inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل صلوات ربي وسلامه عليه فراء الله يكن شمت الأهم ننسى إن شمت الأهواء دتجاك دشي كنت أقول إلى الناس هنو نئي إن يتي هنو كتي هنو أكيد الآن السنة كده كنت شاء بابو سيكا زمو معطي كنت شاء إذن هنو كريم سيكا زمو شبي kai dai ka ce hannu irin yadda ya dace da girmansa mun yi imani kuma ka yadda ya ce mai laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir sai ka zama lafiya arabtum tayyib da haka yani sai ke cewa Allah kan mika hannunsa saboda wanda ya zunubi da daddare ya tuba a daddare kai dan wanda ya laifi da rana ya tuba haka kuma da rana saboda da laifin dare ya tuba Allahumma tub alaina ya rabbal alamin aya ta gaba ta ce وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تو tun daga wannan aya ta har zuwa wajajen kusan aya ta saba'in ko ɗori za a gaya mana wasu kwalitis na bayan Allah mai rahama ibadur rahman kaga ina duk mu yi lissafin kowace sifa da Allah ya faɗa ana daga nan Allah ya faɗi sifofi masu tsada na bayin da ya kira su ibadur rahman mu yi lissafin su nan na salama malam ki cewa sifatu ibadillahi almu'minin bayin Allah mai rahama suwa sai ce allazina waɗannan da yamshuna suke tafiya ala lardi a bayan ƙasa haunan cikin tawago ai bi sakinatin wa waqarin min ghairi jabariyya wa istikbarin kaji sifa ta farko ta ibadur rahman kuma da yake wa ibadur rahman wato akwai abdullah abdurrahim abdul abdulmuhaimin bil batil su sauran su misali ina fata an gane ko wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard hauna bayan Allah mai rama su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa hauna cikin sauƙi. an gane Allah kuma na cewa wala tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibal tula da ke cikin al-isra aya 37 ai uwa kuna yawan surutu a wajen nan wurin karatun qur'ani ne surutun yayi yawa ya kamata a kiyaye in ana karatun ƙur'ani a maktar ƙur'ani ko mu jira ku sai kun dakatar da surutu shari'a sun ta tsara ana yawan surutu bai kamata ba wani kusa da ainihin masallaci ne kuma ƙurana ke karanta ya kamata a kiyaye barakallahu fi nafiku Allah ta'ala na cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawla sifa ta farko kenan waɗanda ainihin suke tafiya haunan cikin natsuwa to sai malam ya kawo wannan aya dan ya nuna maka mai muhimmanci kan rashin jiji da kai in kana tafiya kenan sifa ta farko kenan shi yasa ya kawo wannan aya cikin al-isra yace wala tamshi fil ardi marahan karka ringa tafiya a bayan kasa kana wani isa kana cika kana batsewa duka wai ko don kuɗin ka ko don bukatun ka ko don ilimin ka ko ko ko kar ka manta asalin ka tsarkuwar maniyi kuma cikin ka tumbi ne akwai ne zai kuma karshe za ka zama naman tsutsa to ta gaban me boro koko da kogoro boro kuma na meto saboda ka sifa ta farko kenan waɗanda suke tafiya hau nan cikin nasuwa an gane ko na biyu sai ya ce wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan kuma jahilai suka yi musu magana bakar magana sai su ce me salama alaba da hakuri ma'ana amma sai malamai suka ce ba fa ana nufi dan kana son ka samu wannan sifa kuma shi kenan ka ringa tafiya kamar mara lafiya ba ko kuma ka kirkiro ma kanka tafiya da ba taka ba dan a ce Allahu akbar bayan Allah na gari ka tafiya yanda Allah ya yi ka abinda aka hana karka ringa takawa kana da sauransu shi yasa misali kaddara ya mace ta sa takalmi yana kwas kwas duk hankalin mutane koma kanta ba sifar mumina ba ce kwarai kuwa mace ya sutura ce an fahimta ko ne malam ke cewa ba wa mutum yayi tafiya ba laysal muradu annahum yamshuna <clears throat> kal marda min at-tasanu' tasannu'an wa riya'a la tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam tafiya yake inda yake abin sa alaihi salatu wassalam kuma ka wannan kenan sannan kuma ya faɗi wannan sifa ta farko waɗanda idan ainihin suna tafiya suna tafiya haunan na biyu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye suka yi musu bakar magana sai su ce salama albada ku sifa ta biyu na gaya muku sifofi ne kamar guda bakwai sifa ta farko mun ji idan suna tafiya cikin sauki ne sannu sannu na biyu wato in suka gamu da bakar magana daga wato jahilai da ke faruwa sukan ce ai hakuri ma'ana ba sa mayar da raddi baki kan abin da aka gaya musu ina fata an gane ko wannan ne yasa wata ran aka ce imamu ahmad bin hanbal Allah ya rahamshe shi yana tafiya a baghdad sai wasu mutane suka shaba masa bakar magana imamu ahmad sai almajiri suka ce malam ka ba su amsa sai ce a yaya za ku da faɗin Allah a cikin alfurqa yace bayan Allah mai rama su ne waɗanda idan wawaye suka caba musu bakan magana sai mu ce a zauna lafiya ba wai dan kasa bane durku sama wada wai ba kace ba sai sai Allah ya ja wannan aya din haka kuma a tarihin Annabi Isa dan Maryam yana tafiya wasu mutane suka zage shi da ya jiyo sai ce Allah muku albarka Allah ya wata dabbobin ku suka ci kai sun la'ance ka ka sa musu albarka sai ce a ku hakuri kowa abin da ke hannunsa da yake ba tsutsiya ce a hannun suka bani ni kuma arziki ne na wasu an zauna lafiya to wannan sifa ce da Allah yake so amma ba fa ana nufin kai rauni bane wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama aya da ce kama da wannan suna cikin suratul qasas aya mai lamba 55 wa idza sami'u al-lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi jahili to wannan ita ce sifa ta biyu sifa farko suna tafiya cikin tsanaki cikin nasuwa ba jiji da kai ko isa na su fito da wannan sifa ɗin biyu inda za a gaya musu bakar magana ba sa mayarwa kenan ba wai burgewa bane mutum ya gaya maka ba daidai ka ce wallahi na rama kowaye sai yana nuna masa ne cikakken mara kunya ne a'a a uku za ka ai ka kira kanka mara kunya ai babu kyau dan uwa saboda kunya alamar imani ce in ka kore maganka ai ka kore maganka aljanna ai misali Allah ya kashe mu dan haka ne wato imamu ahmad bin hanbal ya fitar da hadisi hadisin nan a a cikin musul yake al-imam al-haythami cikin majmu' al-zawaid ya ce rijaluhu rijalu sahih ya ayyada wata wato hadisin ma'ana riwaya ce wani suke mai kyau ga abin da ke cewa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya zagi wani mutum a gaban manzon Allah ba, gaban manzon Allah ake wannan abin da bai dace ba to shi wanda aka zaga din sai Allah ya taimake shi bai rama ba sai dinga cewa alaikas salam alaikas salam alaikas salam kai ka ce wanda ya zage shi ya ce assalamu alaikum ko mu gane ba to da manzo Allah ya ji haka sai ce kai amma kai da ya zage kan nan ba karama ba tun daga lokacin da ba karama ba Allah ya nada mala'ika yana kare ka duk lokacin da ya zage sai mala'ika ya kare ka ma'ana yana ƙaryata mai zagin abin da ka faɗan ƙarya ne ka bi shi gaskiya ke. to kaga wannan ya nuna mana muhimmancin a gaya maka bukata ka wuri, in ba maslaha ta wajabta karama ba to in har an ce ma a zage ka kai shuru misali a gaya maka bakar magana kamar da kyakkyawa to yana ga ce kuma kai ne za ka yi zage kenan ba a san mumini da ashar ba gaskiyar magana har abada ba daga cikin hali na mumini ashar ko zagi ko batanci duk wanda zunubi ne kaji ya na ashar ya danka zagi ya mulmulo a shari'a ya dinga jefawa wannan alama ce ta munafinci ta imani bai kai jayi da shi yasa musamman muna kira ga iyaye mata waɗanda ku ne cibiyar tarbiyya ku nisanci yawan zagi saboda yaro in ya taso ya ga uwa na ashar to koyi da zai zai koyi da ita don abin da ya gani kenan Allah kuma ya kare mu akwai dai daga cikin shugabanni a kasar nan ya rasu mariga ya a da kano ne Allah ya ji shi kuma a yan primary wata yake wata magana a gwamnati ke cewa idan 'ya'yanmu suka yi zagi suka yi ashar yake cewa to ku nemo ruwa ku zuba ma yaro a baki ka ce kurkure ka tofar da Ka ga wani salo ne na tarbiyya na manyan mu da suka wuce Allah ya ji kansu gaba daya saboda haka kenan kaga a zage kan ma karama babu da balantana ce kai ne ko mai zagi Allah ya kare aya ta gaba ta ce ne والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صفة نوع kowa cikin mai tambaye shi ina da wannan sifar an ce akwai wani malami da ya sa wannan aya a gaba yana karantawa to da an karanta wannan shi to wani ba ni da sifar nan Allah ka yafe ni ka taimake ni samu wannan sifar farko bayan Allah mai rahama in suka tashi tafiya ba sa girman kai ba sa jin wani abu a zuciyarsu ko su waye ɗan kenan inda za a caɓa musu magana baka ba sa fushi da a sauka lafiya sai ya zama dole ka yarda in akwai maslaha kan haka sifa ta biyu kenan kana da wannan sifa ina da ita kina da ita kowa ya tambayi kanshi dan qur'ani ya zo ne ya daidaita mu gyara halayen mu Allah ka samu gyaro to sifa ta uku والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سوى ولن يبيتون sukan sukan sukan kashe dare ko kace sukan kwana suna masu sujuda ga ubangiji suna kuma qiyamul layl to wannan yana nufin kullum ba za ka yi bacci bane a a an bayani a baya ma'ana dai sukan kashe darare a cikin kwanakin wajen ibada cikin dare alhamdulillah Allah ya hore to sai ka ci ci yanda ya dace wannan misali kawai na baya so karka ci ci yayi nauyi na biyu ka kwanta da wuri duk mutumin da ba zai kwanta ba kaddara sai karfe ɗayan dare to ina ya samu baccin da har zai huta abin nan amma inda zai yi ka tsara ma kanka lokacin bacci kace to na tsara ma kaina tara na kwanta bacci kamar lokaci baya yi wa'i amma ka jarraba wannan na uku da yanzu muna cikin lokaci ne na wayoyi sai ka aure daidai lokacin da kake so ka tashi karfe uku ne ka sa abin da ake cewa mai alam shikenan ya farkar da kai in kuma Allah ya sa kana da iyali wanda take tsaye sosai mai yawan ibadar dare sai shikenan wancan take mai kenan tashi lokaci kaza tunda ya tabbata a hadisi Allah ya ji kan duk mutumin da zai tada matarsa da daddare sai sallah in take eh ba mata ruwa kuma Allah ya ji kan matar da za ta tada mijinta sai sallah da in yake ita ma ta ya yaba mata ruwa to na gaya ma wasu mata ka suka ce tab da malam za a yi rigima ai wasu mazajen in ka zuwa musu ruwa to sai laushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma alkhairi ne ai saboda haka والذين يبيتون لربهم suna wa kiyama sannan kuma daga cikin abin da ke taimaka maka shi cikin dare ka kwanta ɓangaren ka na hagu farkon da shi manzo Allah ya ga wani mutum sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rubda ciki sai ya bal da shi tashi wannan kwanciyar na fuka ta ubangiji yana eh, kuma kar mutum ya kwance da baka dace ba dan ganin kai kadai ne kace za a kwanta tsirara wannan rashin hankali la ai ba shi ake ba ko sannan kuma kai kokari wajen kwanciyar nan wato kai alwala ka karanta kuma al-azkar da suka dace misali ayatul kursi ka shafa jikinka da kul huwa da rabbil falq da rabbil nas duk wanda ya karanta ayatul kursi ya kwanta shedan ba zai kusance shi ba wannan dai daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan suna taimakawa wajen mai tsayuwar dare insha Allah ta'ala Allah ya samu dace saboda haka sifa والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سيكون صفة sujjadan الله تعالى يشيني والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صفة تقبل su dai ibadur rahman su ne waɗanda ya kuluna suna cewa rabba nasrif an shi kenan kamar yadda Allah ya tsare ka daga jahannama ajanda ta rayuwa kullum ka dinga wannan addu'a domin yace daga cikin sumomin ibadur rahman ne mun samu quality nawa kenan sifa ta nawa kenan ta hudu ta hudu suna yawan cewa rabba nasrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama rabba nasrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama Allah ka kawar da azabar jahannama gabarin mu dalili inna azabaha kana garama wallahi azabar jahannama mai nacewa ne mai lazimtar ƴaƴan jahannama ne shine ma'ana mai gharama kamar da mawaki ke faɗi yana in yu'azzib yakun gharama wa in yu'ti jazilan fa innahu la yubali an gane ko saboda haka wannan shine kuma in ta sauka wannan azaba har abada gharama al-imam Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yana cewa wato duk ni'imar da kafiri ya sha a duniya duk ni'imar da aka bashi wallahi tsawon ya tsaye za a yi masa a jahannam ta ce ya ka taɓa ganin ne ce ba taɓa ganin wata ni'ima ba shi kuma mumini duk wahalar da ya sha a wannan rayuwar dan shi aljanna na bugunsa daga tafiyar ainihin mil ɗari ta ce bai taɓa jin wata wahala ba shi kafin ban shige ta اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وكرمك وجودك وإحسانك وعفوك آية كما تشير إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها لليكم إتجهنما إن أتت أكر شيء مشبتا متنجهنما لتجهن سئل من مشبتا شيء معنى ساءت مستقرا ومقاما كما تامو لنا أما طيب جهن دورين تبتا نفت أنقاري Allah ya kare mu da azabar wuta aya ta gaba ta ce والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما كان يسمى تلوش اللوش إذا تلوش ينزل والذين إذا أنفقوا أن قال يقول تشيكنا لم يسرفوا باسا ينفرنا in suka tashi kasafi na kashe wato kuɗi a gida to ba sa yin barna an gane ko ba sa tabziri kenan saboda Allah ya hana barna wannan ita ma sifa ce ta gari kowa ya tambayi kanshi in dai ka tashi ɗinka kaya kana barna in ka tashi sayan kalaci a gidanka barna kake yi in ka tashi sayan abun hawa a takaice dai والذين إذا أنفقوا إن سكتاشي كسفي كجسم تجمع لم يسرفوا وصبرنا saboda Allah ya hana banna wala tubazzir tabdira inna al-mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura a cikin sura ta goma sha kar barna barna kuma ya faɗa cewa wala taj'al yadaka مخلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محصورا معنى كرك أول حنونك كي روى كرك ما كسكي حنونك بعد سيكا واي قريبا كرك ومك كذا على كرن تدمونا مؤمني ينال تتلي وجن كسكي وانا إذا ما تفاتي كما ما تمرون جدي Sune waɗanda idan an faƙo lam yusrifu wa lam yaqsuru to ya suke ne wa kana bayyana zalika qawama tsaka tsaki yanzu misali a gidanka kai ka san kalacin safe nawa za a ci ka san gidanka kai ka san in kai tafiya ko kuma kalacin safe a gidanka naira dubu zai ishe ku kalaci hane an mari'a sai ka je ka ba su ɗari biyu ka ce an kokota ba komai haka dai abin yake dan ba ba sunan mu'mini bane ko kuma kace tunda dai akwai dubu za ta ishe mu ga dubu goma nan aje ayi wada ga ayi fata kan kawai a ci sauran abincin ma a zubar da shi dan in an shigo a san a san gidan alhaji mai da shiri. a ce ayi nash nash sauran kuma a zubar to Allah ya hana wa ka yi su kwandamaniya <laughs> na yawa ko akwai ashirin ya jama'a ga bayan Allah suna yawo ba su da riga amma kuma idan ya je ainihin wato kwaya daya daga shekara sai shekara kuma yana da halifa yi daidai ba ko to a garin ku wanne ne tsakatsaki so wannan yana da wahala amsawa don ya danganta ga ainihin halin kowanne daga cikin ku amma akwai abin da za a yi kai ka san wannan shi ne a cikin shirin Qur'ani yana gaya mana wallazina idza anfaqu lam yusrifu ba sa banna wa lam yaqturu ba sa kuma rowa to ya kuke ne wa kana baina zalika qawama suna tsakani babu rowa babu barna To in kana neman mutum mai tattali wanda san economics to musulmi ne tattali da jalauta dan abin hannu abinda suke kira wai managing the scarce resources to musulmi ne ba kawai mutum ya dan samu yan kwabbansa shi kenan a je a ci balangu a ci kilishi a ci tsire a ci waye waye sauransu ba tattali musamman ko yawa matasa da muke karatu yanzu nan in cikin ku akwai wanda yake samun dan alawansu ko kuma abin da ake kira ya sunan shi ne dan kudin nan scholarship to wallahi ku dinga yin dabara ina ga ku ku yi dabara in za su kwana cin da dan kauri kauri to kai tattali Ke eh, akalla a wata ka dinga ainihin tanadi yaro saba da kwana rani ko da wuya ka same ka misali a wata kaddara idan gwamnatin jihar ku tana baka fasin da ba kauri yanzu nan akwai mai karɓar dubu goma sha biyar kila ko mai karɓar dubu goma ko mai karɓar ko kaɗan hali ne wa ka ɗaure a gidan da za ba ta ci da sha kai fa wanke goma ne tsoma biyar kawai misali in ka an ce wanda ya tattali baya talauci wanda ya nemi shawara baya nadama ko da dai ba shi da sirri wanda ya istikhara kuma wallahi ba zai tabe ba barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت dan mu samu tambayoyi amsa su da dan dama dan kasu kwanci yau ba za mu yi rakumi ba abin mu bashi sai amma ya hankalin masu zuwa da kaya suna sawa kan korido gaskiya ta cewa ba na kan tambayoyi tambayoyin da sun yau kuma lokacin ya yi kadan dalili kenan sannan kuma yan hizba suna roƙon masu zama a wani assalamu alaikum malam alaikum salam ah, malam please i have been to abuja that is gwagwalada I discovered that when they are going to perform Isha prayer, they are, they are going to perform Isha prayer, they used to call prayer about two times. So I asked someone, he told me it is because for people to prepare for the Salah that is in this Ramadan. Is that Islamic? I'm not clear really on um, the question, but uh, my understanding is if somebody goes to a mosque and the muezzin, the one calling to prayer, has called for prayer, you don't call for prayer twice for a particular prayer unless if there is any justification. For example, there is rainfall. People have prayed Isha, I mean Maghrib, they remain inside the mosque for the Isha to be called for people to pray instantly there and then. In that case, some scholars are saying there should be two calling to prayer, but that is incorrect. One calling is enough bi azanin wa iqamatain. Only one calling to prayer and then two iqama. That is sufficient. So the issue of calling to prayer twice at a time for a particular prayer, this sounds outlandish, new, strange, and out of place. I will have loved that you have gone to the people doing that to inquire and ask them if there is any proof to that. But in the light of what I have understood, there is no justification for that kind of exercise and behavior. Wallahu alam wa bihi Assalamu alaikum. idan ya shi. kai ma zai fi zafi idan ka zalunci kafiri kafiri ne abinda ake tsammani daga gare ka shine ka nuna masa adalci na musulunci kila ya musulunta to kuma sai ka zalunce shi ana ma tuhumar kayi saddu an sabilillah domin akwai yiwuwar inda ka masa hali na gari ya musulunta to ka cuce shi in ba a yi sa'a ba sai ɗauka haka musulunci yake to ga wannan hadari ne da ka akwai hisabi tun daga nan ma duniya Allah ya kare mu tsare assalamu alaikum malam menene hukuncin fadin kalmar radiyallahu anhu ga wanda ga wasu mutane wanda ba sahabai ba kuma ba mata yin annabi ba to kalmar radiyallahu anhu wanda ya faɗi wannan in yana nufin addu'a ce kawai yayi a lokaci guda wannan ana iya sauraron sa amma a matsayin manhaji a matsayin tsari to ba haka kaidar take ba radiyallahu anhu ahli sunna ba sa gaya ma kowaye sai sahabi domin Allah ya faɗi sune radiyallahu anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه laqad radiyallahu anil mu'mina ibad kenan waɗanda Allah ya da su mu'minai da suke manzo mu baya amma duk wanda ya zo bayan su tun daga kan tabi'ai har yau sai daga ce rahimahullah wannan shine tsarin ahlus sunnah jama'a kuma ya kwantar da hankali dan baka yi shishigi ba wala tuzuru anfusakum huwa a'lamu man ittaqa amma dan kace Allah ya yarda da mu wannan ya zuwa ce kai akwai mana mutta kusan kamar sati kenan wani bawan Allah ya min text yace malam mun ji a tafsiri muna kauye da kake rabu Imam Malik ne kace radiyallahu anhu nace amma kafin nace amma me nace tuku nace rahimahullah wa radiyallahu anhu nace kuma Imam Malik addu'a ce ne ai na ba da wannan amsa yanda na ba ku a matsayin addu'a za ka yi ma kowa wannan amma a matsayin tsarin da ahalus suna ke kai wannan kalma sahabbai aka keɓe musu Allah ya samu dace Assalamu alaikum malam an ce mu shiga kowane aiki na gwamnati domin gyara to sai ga shi mun shiga aikin soja da niyyar taimakon addini sai ga shi ana samu kashe musulmai akan aikin to malam mu ci gaba da aikin a haka babu komai idan ka ce eh to me hukuncin mu wajen Allah a maganar cewa idan ka ce eh kenan ba ka ka shirya kayan da kenan ba amsa kake so ba dama kana da kayan ka a kintsa a zuci to irin wannan kuma bana sauraron ka sai ka zo gaba da gaba an hujja kake so dan ka ka zama predetermined so ina baka shawara ba kamar in yawa baka yi azanci ba ba ka ake rubutawa ba sai in baka shawara ba haka ake rubuta tambaya ba in ka ce eh, wannan ba usulubi bane shi ke nuna cewa farin da ka dosa kiya ɗaya kenan to kaddara da wancan din ba me kai ka tun barko ni na baka mutum ka je ina tambayar ka kafin ka je din da ban ce din eh ba ne ya ce ka je ka yi kai ka sano amma ɗauki abun a matsayin tambaya shiga aikin soja a ƙasa irin Najeriya inda kake da musulmi kuma kana da waɗanda suke ba musulmi ba kuma akwai yiwuwar da suke ba musulmi ba su yi amfani da wannan dama akalla ma su kaskantar da addu'a yanzu misali a indiya an hana karanta da arabic a indiya sani na ban sani ko na kuskure ba me dalili abubuwa na cin zarafi iri iri a ewa musulmi to sai musulmi su a ah, da irin wannan abun to ne zan shiga saboda kishi na na musulmi ko Allah ya yi amfani da ni in kawo gyara da zan iya kenan mai tace manufarka me tace ka, to da wannan judgment din ka tafi innamal a'malu niyyat amma ba wanda ke tunanin wani abu ba zai bi jirgin wanda yake ba daidai ba akwai yiwuwar abubuwa su bijiro maka sai mu tambaye ka da wannan niyan ka tafi a to sai aka zo aka tura ka wani abu kamar da ka faɗa ka kashe musulmi abin da ke zuciyarka ka ɗauki bindiga kashe musulmi ne yi ma kanka hukunci sai mu tambaye ka niyyar ka ta rushe dan ka yi gyaran farkon nan ta koma ta rike ta koma kashe musulmi ne in ne kake nan ya kamata maza ka fita in ne alƙalin kanka da kanka amma ni wancan niyyar ka ta farko akai ne maka magana in ku niyyar ka ta rikide dan ka kashe musulmi wannan kai ka sano kai ne alƙalin kanka da kanka biyu kenan na uku in kaddara wani abu ya taso ku je fitin da ake cewa keep fitin waye da sauransu misali to abin da ya kamata kai iya iyawarka kada harsashin kai taɓa musulmi idan ko bai tilas wani abu ya sa kaya ka har yanzu dai zuciyan nan takaya ya take biyu kenan na uku shi wancan musulmin da kace an kashe shi sai mu kalli wani irin musulmi ne ya jawo musulmin kaskanci ne da wulakanci da fitina ko ya akai ya kauce ma tsarin annabi muhammadu ne da ya sa ya jawo kaskanci da wulakanci wanda shi ma Allah zai tambaye shi kan wannan bala'i ko ya ya ce wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku tsoraci fitina jihadi yana da tsarin sa a musulunci ba ta ci barkatai bane duk musulmin kirki baya kore jihadi baya kuma cewa ta ci barkatai ake ba mu tsari waye jagoran ka jihadi waye shugaban ka wace hukuma take maka jagoranci a cikin jihadi kuma jihadin kai kanka tukun giyar da ke cikin musulmi ka faɗa da ran tukun misali me kake da shi na preparation ahlus suna ba sa kore jihadi ba sa cewa kuma ayi ta ci barkaci kuma da tsari Sheikh Al-Albani yana cewa Allah ji kansa babban abin da ke gaban mu a tafiya wa tarbiya mu yi fafutukar tace ilimi gurbatacce mu kawo da shi mai kyau mu tabbatar muna nan muna zuwa Allah zai tabbatar da kayansa kana da rai ko ba ka rai karkace dole sai ka duka ba kayansa bane ai ai yi karatu nagartacce lafiyayye kar a yi har har da har batsar na shigo da bayani alaka tsakanin su ne nuna mana duk wanda ya kore jihadi bai banci musulunci ba wanda kuma yasa aikace ba daga shari'a bai banci musulunci ba wabta ki bayyana zalika sabila sannu sannu kwana nesa insha Allah da haka ina fata cikin bayani na ka samu amsar tambayar ka illa iyaka gamsuwa ba aiki na bane ni da na gaya maka abin da ki shine daidai kuma wannan kuma ruwan mu ne Allah ya mana muwafaqa ya samu dace in ka natsu da cewa kai abin nan ba daidai bane mazo ka fita magana ta gari wani kuma wanda ke ganin a'a shi tunda ba wani fasta bane ga abin da yake so Allah ya yi amfani da shi ya gyara corruption sai kuma Allah ya bashi lada kai da kana so shi kai ma ka fita Allah sai baka lada kullun ala hasabi niyyatihi masha Allah assalamu alaikum malam ne yana hukuncin tela da yake dinki da yake nuna suran mutum to irin da yake dinki yana nuna sura mutum kamar ya yanzu na fahimce ka da kyau kila yana yi wa mata ɗinki ɗinki wanda ke mata jiki ya sifata jiki to gaskiya wanda ya taimaka ma laifi shi ma mai menene mutum baya cewa to ke karuwa ga gida an baki ki haƙi ta aikin kwana aikin aikin kwana ban zamu ba mu don Allah kyashe mu amma gidana ne gashi na kyau to me kike cewa ne what are saboda idan mutum tela ne yake dinka wa mata tufafi na tsiraici wallahi yana da rabo na sabo kuma Allah zai kama shi da wannan domin ai ba sai kai irin wannan sana'a zaka ci abinci ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja zaka muna fata ƴan uwa masu sana'a ayi sana'a yadda ta dace a shiga cikin taitayi a kuma kiyaye Allah mana muwafaqa assalamu alaikum madam shi ne zance mafi inganci a kan sallar nafila da fatiha kawai ba sura maganar mutum yi sallar fatiha sallar nafila da fatiha kawai to nafila fadi ke gare ta kaga daga cikin nafila akwai raka a fajr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi ta wani lokaci da fatiha yakan yi da kulli ya ayyuhal kafirun amma zance mafi inganci tunda shi ka tambaya duk kula ka karanta mata fatiha ka kuma karanta mata sura wallahu a'lam assalamu alaikum wa alaikum salam ah, ni ne zuciya ta ke tashi amma in ta tashi sai na sa hannuna a baki na na amayar da aman nake jin dadi sannan har cikin azumi yake mun haka yaya zan yi fata Allah ya baka lafiya ko ya baki lafiya saboda mutum mai halin irin wannan koyon kamar baban abu abnormal a ce dan kai bishi sai ka sa hannu a baki kuma kai amai kuma sannan hankali ya mutu halitta haka take zaka muna fata Allah ya raba ka da irin wannan saboda ka saba ma yanayin da mutane ke kai amma kuma haka Allah ya shi anan sai ga dama wanda da wani hali wani ba haka yake ba ko mu gane ba to amma matsalar ita ce wanda duk ya kirkiro amai da ramadan sa an ce zai ramadan to amma shi wannan yana da matsala irin shi ya baci kila in bai yi haka ba kila ya fusata ya dinga rigima da wasu ya fara kuma ba a so azumi tana rigima to shi ke ɗansa da ne in har ya sa in dai wannan ne zama lafiya ya ka bisa larura azumin sana illa iya ya tabbatar babu wani abu na amainin da ya kuma ce kuma ana ba da shawara in zai yiwu likitoci su magance irin wannan to a cikin kila Allah ya ba da dace kuma Allah ya raba mu da duk abubuwan da yake ba shi kenan wallahi a'lam Assalamu alaikum For the past one to two months, I have been experiencing some changes in my life in totality. in which whenever I am reciting Quran, I experience as if something is moving inside me with a painful feel in my back and some other parts of my body. If I it recited, I feel a painful feeling towards my stomach, contracting and relaxing. This madam, can you please, for Allah's sake, let me explain to you better of my problem, or you put me in your prayer, or is this associated with you? In the light of the question written by you and sent by you, I have understood three things. Namely, you would want me to give you time to explain to me better. That calls for privacy, am I understanding? Or prayer. Or does that imply there is a kind of a demonic touch or demonic possession, something like that? Yeah, evidently and clearly, this is part of jinni what? intervention. It is a kind of a demonic possession or touch. When it happens, you go and read Quranic verses relevant and prayers that are intended for curing element like this. Now, in case of wanting to come and uh, ex ex explain more, okay, on a clearer note, you meet those concerned, the Maika brothers, they can arrange for you to come and meet me in my accommodation so you explain in a better way and I give you maybe a much deeper answer to the problem you have raised. May Allah quicken your recovery. Assalamu alaikum madam. Da fatan malam ya shawo lafiya. Malam menene hukuncin shugabanninmu na musulunci 'yan majalisa musamman musulmi cikin wanda suke yadda wa iyaki suke yadda da wannan sandar da majalisa ke sawa tsarin ahlus sunna wajen alaƙa da shugabanni shi ne. in sun ga kaucewa ko rashin daidai da shugabanni ba sa kuyatu da tereri ko su hau kan membari su atakin da sula ba a ala sunna ba ko a majalisar wa'azi a sukan yi kokari in zai yi a samu shugabannin a gefe a yi musu nasiya cikin mutunci ke da kyau ko kai ne kake shugaba ko wani ne na koli ai ba za ka so a zara ke rari da kai a gon wa'azi da sauransu a mutunta ka mana misali in akwai damar a same ka gefe a gaya maka ai mutuntawa kuma wannan ya ba da dama in gyaran ne a yi amma dan ka zo kai yi ya dinka na ce to ban yi dawo me za ka yi da ni zai fi mutunci a gefe har sai inda aka samu shugaban da ya halatta haram kara sannan bai ji kunyar Allah ba misali kamar da aka ce amali kamar da ake ta faɗa wai amali a yau Allah ya sa ba gaskiya bane amana ta da wannan magana wai sun hana dokar ba namiji rabon ya mace biyu in ce sam ba amali ba fadin Allah ta'ala lin zakari min tuhabbul unsa suka ce ba zai ba haka na alfa ba haka bane amma wannan magana ana yada ta to ga nan ya yi da wannan to irin wannan ƙararra faɗa da Allah ne to mai irin wannan wanda doka Allah ce ba a yi sa'ayi ba to shi ma bai isa ba ba magana saurara ba kowa shi A amma misalin da ka bayar a irin wannan sanda wanda turawan mulkin mallaka suka kawo ai wannan sanda ai gunki ce haka ba wanda zaka ɗauke wannan sannan an ce ba ma gaba da to me yake nufi kenan wai symbol of authority to wannan hadari to ya danganta ba zai ba zai kai musulmi kudin goro ka ce ya kafirce ba ya gaya maka ne shi da aka kansa a wani irin yanayi yana wannan shoma idan karfin imaninsa ya kai ba zai iya ba ya mutu ba ba idan ku mutum yana ganin a yana da wata rawa da zai iya taka wa in duka daren ba ku misali in aka ce a majalisar kasa za a kawo bil a haramta aurar da yara inda suka shekara goma sha takwas kusa akwai yau haka ko akwai ba su gudu na haka ko to me me kamata ka tsaya kai ta cara a masallaci kana inna alhamdulillah akan mimbari kawai ba za ka canza komai ba wanda wannan kuma dama shine asalin shine jigon mu inna alhamdulillah alhamdulillah to ba abin da yake cewa me za ka yi Ko saboda in akwai yan majalisa masu manufa da suke da kishi hanyar da za ku yi jihadi ku karya wancan kariyar ku je a yi rigima ku toshe wannan abu ko ku bari a kafa doka in an kafa doka kai ce da rigima duk wanda aure da 'yasta kamin shekara kusa za kama shi me zai biyo baya ne in ka kaddara Allah ya kiyaye a irin wannan majalisa kai ce to za a kafa doka a dakatar da cewa mata mutunci tunda an ji bikin an zama ta 95 an fitar da kundi mai suna sai dawo ala misali ko sai aka ce za a fara aiwatar da wannan daga cikin abin da za a yi saboda kauda wa mata cin zarafi a daidaita ta da namiji da ya da ɗa a rabon gado a ina za a yi a majalisar ƙasa ba musulmi ai aure mai kishi kuma suka yi aka ce ya zauna tambayar da musulmi su je su yi rigima da wannan doka ta shirme a yi fatali da ita sun kuma yadda Allah shi ne abin ko kuma a saboda tsoron wannan sandar sun zama su kawai in yaso a kafa dokar wanne ne ta hadari wanne ne ta hadari na tambayar ko inna mal amalu yau sandar ne sandar shi ne na da sandar ko da ka sai ka je da ilimin ka a duka a ce san ba zai yi ba an ba ku misali lokacin da aka so a kawo irin wannan doka ta shirme ta hana wai aurar da yan mata a kano sun gaya muku mun taɓa gaya ba yan majalisa muka ce to wallahi idan kuka bari wannan jahilci ya zo mana kano kunji kunji ba zan manta ba a lokacin tsohon kakakin su malam kuka da hankalin wallahi muna da rai ba za ka kawo na shigar ta kano to ina ba karon da suke da kishin ka amsa ko kana nufin Allah zai karɓa musu wannan jihadin ko ba zai karɓa musu ba in Allah suka yi zai karfa musu tare da cewa ga wannan sandan kuma auren misali to haka abin da ya kamata a lura eh dokokin ba namu bane kowa na kuka da wannan ita musiba in tana nesa da kai ba ruwanka da ita amma in ta shigo cikin ka tana yakar ka bayan da ka yi da kai za a yi ba kai za a yi to sai ka san nayi ka ɗauki matakan da za ka yi ta'amuli da ita yanda za ka sassaɓe sharrinta ba tare da cutar da addinin ka ba na fata kun gane ma ga ba sifar mu ai gaba ɗaya ba ko ne gaba ɗaya tsarin ba ramu bane da mai wanda kuke karatu a nan misali mai dalilin ruwan da muke zuwa asibiti sai ba namu bane amma dan da tura ya kawo kaza bayan nufin kuma kowa ba shi da kyau mai kyau sai ka ɗauka mara kyau ka aje shi Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi na je wani masallacin ahalin sunna lokacin sallar subahi da aka tashi sallar sai wani ya miƙe tsaye yana sanarwa ga mutane akan neman addu'a ga wani wanda aka yi masa haihuwa sai wani daga baya ya miƙe sharhi akan bai halatta ana yi irin wannan neman addu'a akan karuwa ta haihuwa har abin ya kai ga a tsakanin jama'a cikin masallacin shin malam menene da shan hakan eh, ina neman da ya akan haka shi ya dace idan aka yi haihuwa ya ku yan uwa masu girma ai abin da ake yi shine dan da aka haifa maka kai kira sallah kullum sura dama mun sha bayani kan wannan hadisi eh, ta da kama kullum zuwa ne bai inganta ba sannan sai ka ce sunan yaron nan wani tun daga ranar ya kamata ka sa sunan ibn kulli na cewa in aka haifi yaro a yanka ragonsa bayan kwana bakwai a sa su suwa don suka ɗauka a yi suran masu bayan sati a rago ne ake jinkirta sai bayan sati amma a ranar da aka yi ma haihuwa ka iya cewa sunan yaro ba sannan ka yanka rago biyu in ɗara namiji rago ɗaya ɗin ya mace ce wannan ba shi ne amma kuma babu laifi ka gaya ma jama'a ko a masallaci ko a kasuwa an mai na yi wa sunan yaro wani an mai yana wani to amma mutum ya ce jama'a da Allah a yi min addu'a wace addu'a yi mutum in mutanen masallaci sun mayar da wannan addu'a tsari ne duk lokacin hawa sai an yi ku bida amma don cewa ina sanar da ku annabi ya sanar an min haihuwa da Allah ku yi min addu'a Allah ya ba mu karfin ɗaukar nauyin tarbiyya bai zama routine exercise a misali ya zama kullum sai an yi wala ba ko to ka bai kamata su yi wancan kila an jan a masallaci ba sai a zauna ita matsala warware ta ake da karatu ba da rikici da kai kawo ba ya kamata a kare masallaci daga hayaniya saboda zaki Allah ne Allah ya sa an gane kuma ya mana abubuwa wani sun bace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah lafiya na ji wasu na cewa yin tafsiri da littafi ko wani abu wai shi ma bid'a tun da wai sahabai ba su yi tafsirin ƙur'ani ko littafi ba malam ina neman karin bayani game da wani to ai mu a kullum kasuwa in mun rera ta ba mata sautu kasuwa in mun rera kurwarta wallahi ba ta kai ne mata sauki ba ruwa ne kare ma dan kada yana shure shure rayuwa struggle for survival yanzu wasu wannan magana waɗanda aka tuhume su ne kan bid'o'i irin da su maulidi da sauransu to sai mutum idan hujja ta fice shi sai rikici. to yi kuma kuna kaza to sai mu ce shi kenan yanzu kaga abu ya tabbata yanzu ya tabbata abinda kake na bid'a kaya da bid'a suna da kana cewa kai ma kana na ce me yasa kai ta da kai ma kai ne kenan kai da kai barawa ke no a hankalce kenan yanzu nan kun yadda abin da ake bada yanzu bid'a ne dan har gashi kun yadda wata ai kuma gashi kamar to kenan kaga abu biyu sun tabbata mu mun yadda na kun bid'a ne kuma kun yadda bid'a ne bisa dalilin kuma kuna tuhuma namun ne da kuka ce muna yi wanda kuma kuna yin shi kuke cewa bid'a wannan ba a samu ittifaqi ba kai ashe abin da biyu suka yadda yarda shine bid'a in ka da da wanda kai bai yarda ba wannan dukan biyu nan to kai inda Allah kake sai ka bar taka bid'a in aka samu wannan foundation in ka yadda ta sai kuma a zo a tattauna wannan wannan ai abin da ya ne wani yau da ya tsinci haƙori ai maganar tafsiri ba cikin sarkin furqan ne ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أقول لهم من تفسير القرآن أن لم يشين شبه ما تفسيري لبالا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ذلك إذا من تفسيري البيان نفى تأنجانكو وما آتاكم الرسول فخذوه أنجانكو أنه يشفلوا كما رأيتم ونصدقين تفسيري بياني كذلك تفسيري هذا أصلي وثم يريك تيارة تحيي سيهدد الشكل in yi ba ci ba sai da can to haka kariya take alhaqqu ablatu wal batil lajlatu to haka wannan ne ce kawai tafsiri hanya ce ta bayyana sakon ubangiji azza wa jalla duk hanyar da Allah hore maka zaka yi maka ba taro ba tafsiri da yadda muke a sunan ba su da misali kasar da kauda ba su da kwamfutoci ba su da intanet da sauransu yanzu da ka buɗe internet akwai www.quran.com dukkan da za ka samu akwai alwarra.com islam online alhadith.com wani irin ci gaba ne da kayan kirkin kawai duniyar ka rasu ka buɗe maka sai ka ce ba daidai ne a a koma abinci ne ake nufi da bid'a a to mutum ne aka tsima shi ya rasa nayi sai kamo can gobe ya tsalle can to kuma shure-shure ba ya mutuwa wallahi sai an mutu ne kuma ruwa ne tsare ma dan kada ƙarya ta tsare struggle for survival shi ne to ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن